A shirinmu na nishadi a yau mun samu bakoncin Haruna Abdullahi amma fi sani na da DJ AB aka DJ Abba su baba ne eh <laughs> kai DJ ne ko ko kaka eh to gaskiya um, ni ba dai irin DJ din nan bane da ke playing waƙoƙi a party hmm. ni music producer ne to shi yasa na saka ma kai na DJ din kawai suna ne dai producer kenan kana yes ina hada kiɗa ina mixing da mastering waƙoƙi Kana waka? Yes, ina waka kuma. wani iri kake yi? Ina yin hip hop, ina yin kuma dancehall. wani ne dancehall? Dancehall wani wanda irin ake dan rawa, kin gane a hip hop kuma rap ne. ya hmm. Yeah. Su babba ne. DJ AB. Hmm. Misali, mai sauraro da wacce waka ya sanka? Eh to an sani da su baba ne su waye su baba ne a kuma sani da totally da babban yaya Eto eh to aga ma shi zai ma watch like totally gani all black irin totally chicks din sun fola min totally da su baba ne irin totally <laughs> wace ce bakan damiyarka eh to gaskiya su baba ne wannan da na no ita wannan ana cewa ne su waye su baba ne eh su wane ne su baba ne to wai ni ina ta eh. mamaki su masu hip hop din nan eh. dole idan mutum zai rera waka sai ya dinga wani abubuwa da hannunsa da jikinsa eh, ya dinga dan rausaya eh mana in ka tsaya koyi gum kana yi ai it doesn't make abin ya looking irin like energetic so kawai ana so kai da kai da kanka ma za ka ga kana yin haka hakan ba ma sai an cewa ba kawai abin eh da yana akwai zuwa yake yi haka ne <laughs> to wani irin sakonni kake isarwa a waƙa ta hip hop eh to sakonnin da nake isarwa a waƙa ta ta hip hop eh to akwai muna ba da labari a cikin hip hop din mai faɗakarwa muna kuma ba da shawarwari da wasa da wasa haka wani irin labari kuke ba eh to akwai waƙoƙina da na ba da labarin irin soyayya na da wata da yadda ya fara da yadda ya ƙare eh, akwai kuma waƙan da irin mutum zai dinga yaban dressing din da ya yi da mm. irin abubuwan da yake yi kin gane eh, su mutane ma kamar sun fi son irin wannan to da dama idan na yi zanta da irin masu yin hip hop sukan yi korafin cewa al'umma ba sa suna kyamatar su kakan fuskanci haka a gaskiya ni dai style ɗin da nake yi ya bambanta da wanda mutane suke tunani eh, ya bambanta shi eh to kin dai ga yanayin yadda nake video dina ba na saka irin mata suna rawan banza ko ana nuna irin ana shan sigari ko wani abu ba na nuna wannan abubuwan kawai ina nuna abin da nake faɗa ne ba na nuna irin wani abubuwa yes da kuma abubuwan da nake faɗa ba na faɗan irin vogal abubuwa ka sosai kamar shekara nawa da ka fara kai gaskiya fa tun ina yaro nake yi mm. na tun ina yaro na fara da haɗa kiɗa ne mm. sai daga baya na fara rubuta waka ina yin waƙan da kaina kana makaranta ko aiki a iya ina makaranta ina abu zaria wani course ina studying quantity surveying idan ka kammala karatun ka shan za ka yi aiki ko kuwa za ka ci gaba da waka zan yi duka za ka yi duka eh me burinka eh to burina kawai in ga arewa ta shiga duniya an san da mu a harkar entertainment kuma ana yi da mu an bata a baya ne gaskiya an bamu a baya wallahi ya aka yi aka bata a baya a ah to ai Eh, wannan kuma mu dai mu ma mun tashi ne mun ga an bama ba ba mu sani ba su shine muke struggling muna so yanzu kana cikin masana'antar ku eh. dole zaka san eh to gaskiya daga root ne kawai irin discrimination ne da dai irin ana cewa ba kyau ba kyau hmm. maimakon irin a shiga a gyara sai kawai a ta cewa ba kyau ba kyau to shine sai abin koya ya zo ya mutu amma ni a gani na akwai kuɗi a harkan ana samun kuɗi kuma abu ne wanda zai sa zai rage unemployment idan mutane suna irin ana supporting artist suna samun abin yi don once aka ce mutum na samun kuɗi da abu you be serious about it saboda ka cewa kuɗi kake samu ina son ganin na tafi international ba ma zama yes international kawai mawaƙa yan waje yes exactly wajen afirka ko yeah yeah ina waka na da hausa suna yin turancinsu ko kuma wani irin yare suke yanda za a san culture don hausa is one of the biggest wannan uh, culture da kuma language a uh, Africa wannan hands down kowa ya san wannan so muna da mutane muna da large population so ban zai hana a ce ba a san hausawa da entertainment ba to a al'adar wannan shiri da mukan yi wa mawaki ta tsiye mu ce muna amshi kawai muna baiti ya rera wa dandalin voa radio ce ta matasa da ake kamata akan wayar salula ko ipad ko laptop in muka ta okay. za ka iya yi mana freestyle ok dandalin voa dandalin voa dandalin voa eh, eh, eh, taka a hankali voa dandalin voa baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria